الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن باللدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شاد قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin daidai da 28 ga watan ainihin wato a shida shekara 2015 Allah madaukakin sarki alasani wanda lasifika na rasa sanin dalilin ne ta ake taba lasifikan nan wannan rikodin din matsala yake samu wallahi yau wato 28 ga watan Uh, sha ga watan shida shekara 2015 Allah maɗaukacin sarki ya dawo da mu wannan masallaci na masjidu ahlul baiti wasu sahaba da ke layin Hausawa road a cikin wannan unguwa ta tudun wada a cikin wannan gari namu na Kaduna a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i Allah ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma jiya mun fara ayan wato kullu nafsin za'iqatul maut ba mu shi bayani ba lokaci ita ce aya ta 184 akar makallahu zai kuma maimaita mana wannan ayar domin mu ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ce kullu nafsin kowace rai za'iqatul maut sai ta dandana mutuwa wa innama kawai abin sani fatuwa fauna ujurakum za a cika muku sakamakon aikin da kuka yi yawmal qiyamati ranar alqiyama faman zuhziha anin nari wanda aka nisantar da shi daga wuta Allah ka samu na ciki wa udkhilal jannata Allah wato aka shigar da shi aljanna Allah ka sa muna daga ciki Allah ya ce faqad fas haƙiƙa wannan mutumin ya rabauta wa mal hayatid dunya Allah ya ce ba wani abu bane wannan rayuwar ta duniya illa mata'ul gurur face jin daɗi ne na ainihin wato rudu a jiya mun fara bayani muka ce wannan kullu yana daga cikin alfazul umum wanda a cikin alfazul umum kullu ita ce ummul ba da haka nan gurin kullu nafsin kullu din mubtada ne wa huwa mudafun nafsi mudafun ilaihi ga kuma ita kanta kullu a matsayin ita ce wace ummu a babi na ainihin wato umumi sannan aka yi ainihin wato nafsu zuwa ga kullu din na haka za'iqatu sai da manto shine khabar mubtada marfu'un huwa al shine mudafun ilaihi na haka sun ce nan gurin wato an yi ta'annisi ne na za'iƙa wanda ismu fa'il ne wato dan ya kasance yana komawa zuwa ga kowace rai wasu malamai suka ce annafsu da ma'anan aljismu wato dukkan jikin da Allah ya sa mata rai sai ta ɗanɗana mutuwa ba ruhi ba suka ce domin rai ba ta mutuwa don haka malamai suka ce ɗan adam wato yana da ɓangarori guda biyu akwai arruhu sannan akwai aljasadu shi arruhu dama daga sama yake zuwa lokacin da mutum yake cikin cikin mahaifiyarsa yana ɗigon mani ya koma jini ya koma alaƙa sannan sai a turo mala'ika ya busa masa mala'ika daga ina yake zuwa daga sama yake zuwa to asalin ɗan adam kuma dama asalinsa daga ƙasa yake don haka Allah ta'ala sai ce min haƙa laƙanakun وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إذا لوكتي سي الروح ta koma zuwa ga asalinsa shine sai a mayar da ita sama gangar jiki kuma sai ta koma zuwa asalinta sai abin ne ta a ƙasa kowanne ya koma zuwa ga ainihin wato asalinsa kenan wannan ayar suna daga cikin ayoyin da Allah ta'ala ya kashe kowa da kowa kuma muka ce wato mutuwa tana da zauku don haka daga zaƙa ya zuku ne wato ɗanɗano shi sa tun a baya Allah ya ce zuku azabal hari akwai wanda za su ɗanɗani azaba ta gobara domin ce ɗanɗanin mutuwa abu ne wanda ba shi da ainihin wato daɗi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa thumma ilaina turja'un sannan kowa da komai sai ya dawo gurin mu inda Allah subhanahu ta'ala a suratul ankabuti aya ta 57 Allah ta'ala ya kuma cewa kullu man alaiha dukkan wanda ke bayan ƙasa sai ya ƙare wa ya baqa wajhu rabbika zul jalali wal ikra wanda zai wanzu shine Allah madaukakin sarki kawai Allah ta'ala ya kuma cewa kullu shay'in halikun illa wajha kowa sai ya ƙare banda Allah subhanahu wata'ala lahul hukm hukunci ya tabbata ga Allah shi kadai tilo wa ilaihi turja'una kowa da komai sai sun koma gurin Allah subhanahu wata'ala wannan yasa malamai suka ce idan mutum yana karatu ayoyin da suke da alaka da maganar mutuwa zai ga wani gurin Allah ta'ala ya ce Allahu ya tawaffa an anfusa hina mautiha Allah shi yake karɓar rai a lokacin mutuwarta wallaci lam mutu da wacce ma bata mutu ba fi manamiha a cikin baccinta Allah ne yake karɓata shi yasa bahaushe yake cewa bacci kanin mutuwa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce masa akwai bacci a aljanna yace babu dan abu ne wanda yake da alaka da mutuwa shi yasa kullun dan adam si yayi wato almautu sugura mutuwa ya karama don haka da ka tashi daga bacci zikirin da kake cewa kake alhamdulillahi alladhi ahayana ba'da ma amatana godiya ta tabbata ga Allah da ya rayar da ni bayan ya riga ya kashe ni kenan kayi mutuwa ƴar ƙarama kafin mutuwa babba shi yasa yace wallati lam mutu fi manamiha da wacce ma bata mutu ba a cikin baccinta Allah madaukakin sarki ne yake karbarta sai ya yace fayumsukul lati qada alaiha almaut ran da Allah ya hukunta mata mutuwa wani daga bacci kun rabu da shi ana sai da safe lafiya lafiya ala kai mu gobe yaje ya ya kulle kufa ta wani shikenan daga nan sai idan ran ta tafi sai a rike ta ba za ta dawo ba wani sai dai a balle kofa a ciro shi shine fahimsu kullati qada alaiha al-maut wa yursal al-ukhra ila ajalin musamma shi yasa yace inna fi dhalika al-ayatin liqaumin yatafakkaruna da haka malamai suka ce kowane dan adam da zai zauna yayi tunani ɗakin da yake shiga ya kwanta yana da alaƙa da rayuwar da zai zai tarar bayan mutuwa idan ka gama rayuwarka ka gama zirga-zirga da harkokinka ai za ka shiga ɗaki ka janyo ƙofa ka sa sakata ko gararam wannan ati, garka ka garke ƙofa to idan ka garke ƙofa a cikin ɗakin akwai gado sannan bayan a cikin ɗakin akwai gado sannan akwai mayafi da za ka janyo ka lullube kanka da shi da haka suka ce wannan gadon da ɗan adam yake kwanciya bayan ya kulle ɗaki kwatankwacin makarar da za a ɗauki shi ran da ya mutu ya koma zuwa ga Allah zanin da yake ja ya lullube kansa da shi kwatankwacin likkafanin da za a rufe shi da shi in ya mutu ya koma zuwa ga Allah Kofar da kuma ya sa sakata ya ce sai da safe kwatankwacin kabarin da ake sa maka itace a sa itace a jejjera a kawo ƙasa ciyayi a kawo kwalaye sannan a kawo ƙasa wajen baro goma a tula maka shikenan a ce Allah ya ji Allah ya ji kowa ya wade to wannan ne abu na farko wannan ayar Allah sai ya nuna cewa shi yake ɗaukar rai da kansa a wata ayin Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza Allah shi yake da rinjayi sama da kowa sannan shi yake turo alhafaza mala'iku da suke tsare da kowa sai ce hatta idza jaa ahaduhumul maut idan ɗaya daga cikin mutuwa ta zo masa hatta idza jaa ahadakumul mautu idan ɗaya daga cikinku mutuwa ta zo masa Allah sai ce tawaffat rusuluna manzanninmu da muka turo na ɗaukar rai sai su ɗauke shi wahum la yufarridun Allah ya ce ba ka sakaci dangane da aikin da Allah ya sa su a wannan ayar sai Allah ta'ala ya nuna cewa wa'annan mala'ikun su suke zuwa su ɗauki rai a wata ayar Allah sai ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila Ka kace mala'ikan mutuwa da aka wakilta muku sheke zuwa ya dauki ranku thumma ila da turja'un sannan zuwa ga ku za a dawo da ku malamai suka ce aya ta farko da Allah ya ce shi yake ɗaukar rai saboda babu wata rai da za a dauki ranta a duniya face sai Allah ya bada umarni a ɗauka.' to akwai abin da ake ce masa majazi akali idan aka yi aiki in dai da umarninka aka yi za ka iya fitowa ka ce kai kai aikin wannan aya ta biyu da ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafaza saboda mala'ikan mutuwa idan ya tashi ba shi kadai yake tafiya ba sai ya ɗibi tawaga ta mala'iku tukunna masu rika shi wajen ɗibo rai sawa'un mutumin kirki za a ɗauko ko mutumin banza shi yasa Allah ya rantsuwa da duka guda biyun wanda za su ɗauki ran mutanen kirki Allah ya ce wannan shiɗati na shiɗa wanda za su ɗauki ran mutanen banza Allah ya ce wannan zi'ati garɗa sannan wannan ayar da Allah ta'ala ya ce Allahu ya tawaffa al-anfusa ko qul yatawaffakum malakul maut alladhi wakila bikum thumma ila rabbikum turja'un saboda shi mala'ikan mutuwa malakul maut saboda shine shugaban tafiyar idan za a tafi da haka nan ayar da Allah ya faɗi mala'ikan mutuwa shi kadai saboda shi ne shugaban tafiyar nan da ya faɗi jam'in mala'iku saboda su ne masu masa rakiya nan gurin da ya ce kuma Allah shi yake karɓar saboda umarnin shi ake zuwa a ɗakure ɗin wannan shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wannan ya sa Allah maɗaukakin sarki yake cewa idan Allah ya ba da umarni za a zo a ɗauki rai ga mala'ikan mutuwa malakul maut wanda sunansa kenan babu wani mala'ika a zara'ilu ƙarya ne sunansa tabbatacce a ƙur'ani da hadisi malakul maut sannan aka sa mala'ikan ya ɗibo tawagar mala'iku suka taho ta wannan lokacin ne Allah ta'ala sai yake dara o'an an fusikumul mauta idan mutum ya isa a wannan lokacin mala'in mutum ya isa to ya tunkuɗe ma mutuwa in kuntun sadiƙina in dai kuna da gaskiya in ji Allah a wannan lokacin ne Allah ta'ala yake cewa aina ma ta kuno idrikumul mautu duk inda mutum yake sai mutuwa ta ditse shi ta cin mai ta je ta ɗauko shi walau kuntum fi burujin mushayyada ko da ko mutum yayi wasu dogayen gine-gine yana ganin idan yi haka zai ƙara gujewa mutuwa da haka malamai suka ce dan adam da zai ma yi dogayen gine-gine yana ganin idan yi haka zai tserewa mutuwa to lokacin kamar ya ƙara yin kusa da ita ne da maimakon sai ta sako ƙasa in kai hawa hawa hamsin to daga can ka rage mata linta sai ta tsaya can sai ta ɗauka sai ta koma kawai ba sai ta ƙara sakuwa ba wannan yasa Allah ta'ala yake cewa hatta iza jaa ahaduhumul maut idan ɗaya daga cikin mutane mutuwa ta zo masa bai riga ya aikin da ya dace ba qala rabbirji'un zaka ji mutun ya ce a bashi dama ya dawo duniya la'alli a'malu salihan fi ma tarak ba mamaki in aikata aiki mai kyau cikin abin da za a kyale ni na rago wasu kwanaki a duniya Allah zai ce kalla ha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'asun wannan wata magana ce yake faɗa wadda ba ta da wani amfani kuma bayan ana ɗaukar ranka akwai kuma rayuwa ta barzaku tana ainihin wato jiranka wannan yasa Allah madaukakin sarki idan mutum yayi ta kasassaba da tabargada da aka akai ta masa wa'azi yake tuba sai da ya ga mala'ikan mutuwa ya diko sannan ya ce zai tuba Allah sai ya ce to walaysati tawbatu lil na sayya ati ba tuba bane ga wanda suka dinga aikata aiki mara kyau hatta an hadara kuma maut har sai da mutuwa ta halatto maɗayensu ƙala in ne ki mutu la'ana sannan ce yanzu kuma na tuba Allah ya ce ba za mu karɓi tubar shi ba hakanan ya mutu na hum kuffar mutumin da zai mutu yana kan arnancinsa aka yi ta masa wa'azi akan addinin nan na musulunci ya gane ya ce ba zai yi ba sai lokacin da mala'ikan mutuwa ya diko sannan a lokacin ya ce zai yi musulunci kamar yadda fir'auni Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za mu karɓi wannan ainihin wato tuban nasa ba Allah ta'ala ya kuma cewa kullun yanfa akumul firaru ce gudu ba zai muku amfani ba in faratun min al idan kuka guje wa mutuwa awul qatl ko kuka guje ma yaƙi a wakan addinin Allah Allah ya ce wa idan la illa qalila wasu mutane sun fita daga gidajensu suna jin tsoron mutuwa Allah ta'ala ya ce alam tara ila allazina kharaju min diyari mafi hum ulufun hadar baka ga waɗanda suka fita daga gidajensu ba su dubunnai ne suna jin tsoron mutuwa faqala lahum Allah mutu da suka fita sai Allah ya ce to ku mutu aka kashe su bayan an kashe su sun ma'ahayahum Allah ya ce muka sake rayar da su inna Allah la zu fadlin ala nasi walakin aktharan nasi la yashkuru Allah ta'ala ya kuma cewa ja'a sakaratul maut bil haqq mutuwa yana zuwa da maye na gaskiya zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin da kowa yake gudu mutum idan ya ji yunwa ya gudu ya je ya nemi girki idan ba shi da lafiya ya gudu ya je ya ga likita in ya ji kishi ya gudu ya je ya nemi ruwa duka za ka ga wannan yana gudu ne don kada mutuwa ta same shi matsalar shi ne idan mutuwa ta zo babu inda mutum kuma zai ainihin wato guje mata da haka malamai suka ce wada as ratul maut bil haq. Allah ta'ala da ya faɗi wannan suka ce wal haqqu annaka tamutu wallahu hayyul la yamut gaskiya shine zaka mutu amma Allah subhanahu ta'ala ba zai mutu ba wada as-sakaratul mauti bil haq. wal haqqu annaka tara inda mautika mala'ikatar rahama aw mala'ikatul azab gaskiya shine lokacin da zaka mutu ko ka ga mala'ikun rahama ko ka ga mala'ikun azaba waja as-sakaratul maut bil haqq wal haqq an yakuna qabruka rawdatan min riyadil janna aw hufratan min hufarin nira zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin da kowa yake magudu Allah madaukakin sarki shi yasa yake cewa kalla idza balagatit taraqi wa qila man amma wadannan danna annahu firaq Allah ta'ala ya kuma cewa nahnu qaddarna bainakum al-mauta mu ne muka kaddara mutuwa tsakaninku inji Allah wa ma nahnu bi masbuqin Allah ya ce mu ba wa'anda za a tsire mana bane Allah ya ce kul innal mauta alladhi tafirruna minhu mutuwar da mutane suke gude mata fa innahu mulaqikum tana nan a gaban ku sai ka gama cin gudu ka ci gudu ka ci gudu ka wari ka yi kayi irin gudun nan da ake cewa gudun fanfalaki diddige ya taɓo kiya sai ka tsaya kawai sai ka duwo an ci karo an haɗu mutane ba sa jin tsoron Allah wasu sai wani abu karamin takadiri lokacin da matsarin Ebola ta zo dan kiran tsaye maka da Allah akwai kaso 100 na mutane kaso 90 hankalinsu ya tashi akan Ebola tsoron da ba su taba mu Allah ba aka ce ga ta nan ta zo maraban jos inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka dinga tashin mutane da a sha gishiri cikin dare karfe uku za a yi wanka da shi gari duk ko ina ya dauka inna lillahi ga ta nan wani ma ya ce a ai ta ma wuto ta shigo da gasa wani ya ce ga ta nan ta tsallako ta zo yadda kasan fa wani abin nan aka zo garin wasu su guje wa mutuwar a sha shiri kuma nan aka ci karo aka yi ragas aka haɗi da ita saboda kul inna motar lari tafiruna minhu fa hu mutuwar da mutane ke guje mata sai ka gama cin karo ka gama gudu ka yi warwaɗi kawai kuma sai a haɗi na sha faɗa nake cewa wallahi mutane su daina damun kansu in dai an haife ka sai ka mutu in dai an haife ka to kuma dama mutuwa ya zama lazim a kanka kuma shi musulmi dole ne dama imani da kaddara kuma kaddara rukuninta guda hudu ne idan Allah ya kaddara wannan abubuwan guda hudu a kanka ya san za ka mutu ya rubuta ka mutu ya ga dama ka mutu ya zarta sai ka mutu duk duniya babu wanda ya sai hana ka mutuwa ka daina damun kanka kawai wato dabara ne babu in dai lokaci ya riga yi duk wani wanda yake da dabara shi ma dabara sai ta bace shi yasa wantin sha'irin yake cewa inna tabiba lahu ilmun yadullu bihi in kana lil mar'i fi ayyami ta'khir likita yana da maganin da zai bayar yi amfani amma idan mutum yana da sauran kwanaki a duniya hatta idan manta had ayyamu rihlatuhu idan kwanakin da zaka ciranti daga duniya suka riga suka cika to a wannan lokacin harar tabibu sai likita shi ma ya rudi wa kanatul aqaqiru duk wata allura da zai amfani da shi sai ta rude shi a dauko wannan atsira yace ba ta yi ba a dauko wannan atsira ba za ta ba ba za ta ba dan mutuwa ce ba ta da magani ba zai yi ba Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun sai ya ce wa an fi ƙomin mara zaƙana ku ku ciyar da abin da muka azarta ku da shi min ƙabli an yi a tiya ahada kumul maut kafin mutuwa ta zo ta titse ɗayanku fa ya ƙula rabbi laula a ni ila ajalin ƙarib a wannan lokacin zai ce allah ya ba kai min jinkiri ba zuwa wani lokaci da za ka kashe kowa da kowa zuwa wani lokaci Allah maɗaukakin sarki yake cewa zai faɗi cewa fa'asar daƙawa a kummin salihi Allah zai ce walan yu'akhirullahu nafsan idza a ajaluha ga lan ga kuma nafsan annakiratu fi siyaqin nafi Allah ba zai ma wata jinkiri ba kowace ce ita idza a ajaluha idan ajalin ce ya riga ya zo kuma kowa abin da yi na aiki sai Allah madaukakin sarki ya ba shi labari da haka ya faɗi cewa tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ya ce Allah zai al-mauta walhayata hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala imam al-qurtubi yace wanda ya halicce ku wato alladhi khalaqal mauta wanda ya halicci mutuwa da kuma ainihin wato rayuwa shine wanda ya halicce ku dan ku rayu kuma ku mutu kuma kowa akwai mutuwa guda biyu da yayi akwai kuma rayuwa guda biyu da zai kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un lokacin da kake dagon mani kana matacce aka turo mala'ika ya busa maka rai daga wannan lokacin ka fito karaye a wannan duniyar zaka mutu ka koma gaban Allah sannan a kuma tayar da kai wannan shine summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi ainihin wato turja'un tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya fara da'awa ya fara kiran mutane zuwa ga Allah Qur'ani ya kalubalanci duk duniya yau dai shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ainihin wato talatin da wani abu hijirar annabi da shida ba a samu wanda ya iya karɓa wannan ƙalubalen ba har yau da nake magana ga kuma ƙalubalen nan yana ci gaba da tafiya ba mu sani ba ko cikin wanda za su zo ‘yan baya akwai wanda za su karɓa Allah ya ce falaula dan me idan balagatul hulqu idan rai ta riga ta zo kiran kira mai idan ka taɓa jinyar babanka wanka ƙaninka ɗanka matarka akwai matakin da mutum ba shi da lafiya kana kallon shi kai da kanka ka sirri ka tabbatar da cewa na ba zai tashi ba Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min wa antum hina izin tanzuru a lokacin kai kana kallon mutum ka tabbatar da cewa na fasiya ba duniyar nan Allah ta'ala ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun mun fi ku kusa da shi wanda zai mutunta hanyar mala'ikun da za mu turo su zo su ɗauki rai shi amma sai dai ku ba za ku gani ba ne shi yasa hadisin bara ibn azim yake cewa idan mutum mumini rayuwarsa ta duniya ta ƙare idan kana fin qita'in min ad-dunya iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi mala'ikatun min as-sama'i bi yace fuskar su kaman haskenta kaman hasken rana za su zo su zauna iya ganin mutum shi wanda za a ɗauki ransa shi kaɗai yake gani Shi ne Allah ta'ala ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun sai yake ce fa falawla in kuntum ghayru madinin me yasa idan kuna ganin cewa idan kun mutu ba za a yi muku sakamako ba lokacin da za a zare mu wani rai matarka ɗanka mahaifinka duk wani wanda kake ƙaunarsa kake takama da shi Allah sai ce tarji'una in kuntum sadiqin idan kun isa ku dawo da ranku hana ta fita mana to wannan kalubale ne da annabi ya fara da'awa Allah ya yi shi to har yanzu kuma ba a samu wanda ya amsa ba ba mu sani ba yanzu ko za a samu wanda za su amsa wannan kalubalen lokacin da kaga za a zare mu wani rai to shikenan ka tsaya kai kici kici ka ce billahi lazi ba fa zai ba ku mala'iku ba ku isa ba wani karibi na ne an fahimta yi kamar yadda wani ya faɗa yake shi dinnan dan karami a cikin tijjaniya idan aka je lahira billahi allazi da Allah zai ce kai nan shi kuma in ya ce kai nan Allah ba zai magana ba haka yake faɗa Allah ya shiryar da mu to wannan duka abubuwa ne wanda suke da alaka da mutuwa shi yasa wani yazo ya samu wato Ibrahim bin Adham yace ya masa nasiha yace Allah madaukakin sarki zai ce ayi abu in ka sai kuma zai ce a bari kuma mu ne yan gaba gaba gurin sai ce to abu na farko ka daina cin arzikin Allah sai ya ce ba zai yi ba ka taɓa ganin wani mutum a doron duniyan nan saboda isa da kasaita da ta kai matakin da arzikin sai ke ce ba na Allah ba ya ce to dan me za ka dinga cin arzikin Allah ya ce a yi abu ka ce ba za ka yi ce a bari ka ce ba za ka bari ba ya ce abu na biyu idan za ka yi saɓan ka yi a inda yake mallakar ka ne ba mallakar Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi lillahi mulku samawati wal ardi mallaka sama da kasa ba na kowa bane nashi ne shi kadai subhanahu wata'ala yace abu na uku idan za a yi saban a inda bai san gurin ba kuma bai ganin me ake a gurin zai yi ya to abu na hudu ran da ya turo mala'ikun mutuwa yace a ɗauke ka ka ja ga ka ce ma mala'ikun ba za ka ba zai yi ya ce to na biyar ran da aka tsaye da alkiyama ya ce a kama ka a kai ka wuta ka ce ba za ka ba ya ce a imam to ai duk duniya babu wanda ya mallaki wannan ya ce to don mai mutum wanda ya mallaki wannan ba za a nemi a zauna lafiya da shi ba arzikin da kake ci nashi inda kake zaune mallakar shi ne duk abin da ka yi ya sani yanzu a yadda muke cikin karatun nan da Allah zai turo mala'iku wani a yanzu ajalin sa a nan ake so a ɗauke shi a nan gurin ba mutanen masallacin nan ba ba na garin nan ba in duk duniya za ta haɗu ba ta isa ta hana a tabi da shi wajen Allah ba ya ce to don me wanda ya mallaki wa'annan abubuwan guda biyar inda kake zaune nashi ne duk abin da kai yana ganin ya san me aka yi arzikin da kake ci nashi ne idan ya turo mala'ikan mutuwa ya ce a ɗauke ka sai an ɗauke ka in alƙiyama ce ya ce a saka ka wuta babu wanda ya sai magana ta in mutum yana da hankali wanda ya mallaki waɗannan ya kamata ko ya waje ba a san yadda za a zauna lafiya da shi a fara gabatar da neman yadda shi akan neman yadda kowa dan babu wanda yake da mallakin wannan babu wanda ya sai ce wai arzikin shi yake ci ko akwai shi shi yasa annabi ibrahim ya ce mutanen shi faftahu inda allahi rizqa wa abduhu washkuru in ka tashi neman arziki ka neme shi a gurin allah duk wanda kake ganin shi ma yana da shi allah ya ga dama sai ga an waye gari shi ma ta kansa yake ba ta kai yake ba ana ta wato kowa ta kai ta kai ta kai ake wannan yana daga ciki mai laisal garibu yana faɗin cewa idan mutum ba shi da lafiya wa a atau bi tabibin kai wa alijin walam arati hadha al-yawma za a je a ɗauko likita dan yi maka magani saboda ana kallon ka cewa wannan rashin lafiyar da wahalawa ne ya tashi ya ce ni kuma a ban ga wani magani wanda zai mun amfani ba washtadda naza'i wa mauti ya maut yajzibuha min kulli ilqin bilarikin wala ne. a wannan lokacin ya yace ainihin wato na naza'i wato ciran raina ya tsananta wa mauti ya jizibu ha. mutuwa yana fusgar daga kowace irin jijiya ba tare da ainihin wato sauki ba واستخرج الروح مني wasu تغرغرها وصار hina gargara ne. Ya yace raina zai fita a lokacin da ta riga ta kai gargara miyan da kake haɗiya ma a lokacin daɗi ɗaci yake da shi da zaran mala'iku sun riga sun zara ran yace wa gammaduni wa rahal kulla wan sarafu badal iyasu wa jaddu fi kafa kafani sai su lullube ka sai ainihin wato gabaki ɗaya a juya bayan an riga an ɗaya tsammani cewa yanzu wani ya mutu da haka yanzu ana ta ƙoƙarin ya za a yi a siyo kafani ne kawai wa kama man kana hibban nasu fi ajalin nahwul mugassil ya atini yugassiluni wanda kake kauna shi zai tashi yanzu a shiga fafutukar waye mai wanka a je a nemo mai wankan da zai wanke ka wa qala shi zai miƙe yana cewa ya qawmi nabji gasilan hadikan hurran adiban arifan arifan fadin. a je a nemo Kwararre mai hankali wanda ya san harkar wanka faja'ani rajulun minhum fajarradani min athiyabi wa a'rani wa afradani mutumin da yanzu idan zai wanka a bayi wani ga dettol ga waye ga kayan ƙanshi, ga sabulu ga waye ga waye ga waye shi kenan, amma kana mutuwa wankan ba za ka iya da kanka ba sai an nemo wanda zai maka dan ka gane cewa in mutum ya kuskura a duniya bai ba Allah ba wata kima yake da shi ba da lokacin da kake lafiyar kalau kana dare sai ka kulle bayi wani ma sai ya awa uku a bayi awa hudu sai ga jaridu ga aful ga waye ga waye da saman ful sai ya yi nutsu a cikin ruwa ya dago sai ka ce wani burtattakin kwado ya yi nutsu ya dago a cikin ruwa yana wanka a bayi in ka ga bayakan da ake yin da abin siya baka mamaki sai ka ga bayi a kashe masa miliyan uku hudu biyar bayi ko sama da haka ma to mutumin da yake irin wannan ran da ya mutu ba zai ma iya manka kansa wanka ba sai dai a nemi wani ya masa kaya shine faja'ani rajulun minhum fajarradani min ath-thiyab wa a'rani wa afradani da ba da kanka kake sa kaya ba ta ko lokacin da ba za ka iya sa ma kanka kayan ba sai an sa maka da ka mutu yanzu sai dai a nemo kai wanka ba za ka iya yi ba sai an maka kayan ba za ka iya sa ba sai an sa maka sannan yake cewa au da uni alal alwahi muntarihan wa sara fawqi kharirul ma'i yanzifuni dan haka wa askaba alma'a min fawqi wa ghassalani gusulan salasan wa nadal qawma bil kafani bayan an kira mutane an maka wanka an kawo likafani wa albasuni siyaban laki ma malaha wa sara zadi hanudi hina hannatan yanzu ba a nan duniya muna sa kaya masu aiki ba mutum ya sa kayan da ya kamata ka sa wannan ka sa wannan buwa ka taba ganin ran da ya mutu an ɗauko kaya mai aiki an sa masa nan gurin da yadda ake talauci ake ganin babu da za ka tashi mutum a nan gurin da yadda ake ganin babu ana talauci a najeriya nan kayan da ake rufe mutane da shi duk cikin mu nan tun da mutum ya zo duniya saboda babu bai taɓa dinka kayan ya sawa? ko akwai nan gurin nawa yadin yake eh dari da nawa 120 to za ka ga duk babin mutum da wahala ya je su wannan yadin ya ɗinka saboda babu amma ran da ka mutu wannan kayan shi ne ba za a yadda ka tafi da kayan mai tsada ba don za ka wa mutane asara a wannan ranar wa aka rajuni minar duniya fawa a safa ala da yi yubalibun haka za su fitar da kai daga wannan duniyar ya ce wayo bakin ciki akan tafiya gashi zan yi tafiya kuma babu guzurin da zai ishe ni kana mutuwa yake faɗan cewa wa akhrajuni min ad-dunya fa wa asafa ala rahilin bila zadin yuballighun wa qaddamuni ila al-mihrab wa sarafu khalfa al-imam fa salla thumma wadda'ani a kawo ka gaba masallaci a aji sallu alayya salatan la ruku'a laha wala sujuda la Allah yarhamuni haka za a yi maka sallar da ba uba ba sujjada ko Allah madaukakin sarki zai maka rahama idan aka kai ka aka binne aka dawo sai yace taqasama al ahlu mali ba'da man sarafu wa sara wuzri ala zahri fa asqalin da an dawo mutanen ka sai su raba kudin ka bayan sun riga sun dawo zanubin da kai kuma ka riga ka dauka gurin tara kudin ya rage akan ka ka je kai ma Allah bayanin yadda ka tara kudin da yadda aka yi ka kashe da haka wastabdala zawjati ba alallaha badali wa hakamatu fil amwali was sakani matarka sai ta canja wani miji ba kai ba shikenan yanzu mijin da ta aura shi zai zo yana hukunci akan dukiyarka da duk abin da ka ainihin wato mallaka wasayyarat waladi abdan liyakdumaha wa sara mali lakum bila thaman dan da ka haifa yanzu sai shi mijin ya zo ya mayar da danka ya zama shine mai musu hidima Na haka sai kudin ka ya zamanto ba abu bane wanda yake da kima a gurin su dan kai ka san wahalar da kai ka sha ka tara kudin shi mijin da ta aura bai san wahalar da aka aka tara kudin ba na taba wani babban mai kudi nasiha da irin wannan cewa ya ji tsoron Allah shi ya tara kudi amma makaryaci ne mai wudari ne sai ka zo da harka ta addini ya ta alƙawari zai yi zai kuma ba zai ba na wallahi wayannan kitika kikan gidajen da kake ginawa kaman kumfe kulu da wa'annan motocin da wa'annan kaza na ce wallahi duk ranar da ka mutu wanda baka yi tsammani ba shi zai lallabo ya auri matanka motocin wani ya hai gidajen wasu su shiga kayanka wani ya sa a bakka daga kai sai Allah sai akin da kaji ka riga kai Da haka sai yace fala tagurrannaka dunya wa zinataha wa zinatuha wanzur ila fi'liha fil ahli wal watani kada ka bari wannan duniyar da kwalliyar da ke cikin ta ta rude ka ka kalli wato aikin duniya a cikin mutane da kuma kasashe wanzur ila man hawa dunya bi ajma'i hal rah minha bi ghayr al wal kafani ka kalli duk mutumin da ya tattaro duniya ya samu duk abin da ya samu akwai wani mutum da ya huta daga a sa masa turaren gawa da likafani akwai shi shi yasa wani malami suka haɗu da wani wato sarki daga cikin sarakuna ya ce kai min wa'azi da ya ce ya masa nasiya ko sai ya ja ayoyi guda uku cikin suratul sha'ara sai ya wuce ya kyale shi ya ce Allah ya ce afara aita in matta ana husini baka gani ba idan muka ji yadda mutane daɗi na wani lokaci na shekaru duk abin da kake da guri a baka mata ka auri irin wanda kake so ya'ya an baka irin wanda kake so motoci kawo irin wanda kake so komai duk abin da kake so na rayuwar duniya yadda kake so haka aka yi maka Allah ya ce sun maja abun ma kanu yu aduna sannan abin da muka yi musu wa'adi na karewan ajali da azaba zai zo a wannan lokacin Allah ya ce ma agana anhum ma kanu yumatta'u duk abin da suka ji daɗi kuma na rayuwar duniya ba zai musu daɗi amfani ba dama kamanta cewa baka ji baka ji daɗin ba dan haka sai ke kudil qana'ata min dunyaka warda biha law ya kulla ka illa rahatul badin, da aka kai riki kana abinda Allah ya baka kai amfani da shi daga wannan duniyar ka yadda da shi ko da ko cikin tafin hannu ne da aka yake cewa ya zari alkhairi tahsuduhu tahsud ba'dahu samaran ya zari ashar mawqufun alal wahani ya nafsu kufi anil isyani wa kasibi fi'lan jamilan la'alla Allah yarhamuni ya nafsu wai haki tubi wa amali hasanan asatu jazaina ba'd al-maut bil hasabi Allah ka sa bayan mutuwa muga ainihin wato abu mai kyau malamai suka ce idan mutane suna tintintini akan abin da ya shafi al'amarin mutuwa tunani akan al'amarin mutuwa zai haifar ma da al'umma abu kamar haka abu na farko al neman gafaran Allah ko da yaushe tuna mutuwa ne yake sa ko da yaushe mutum ya dinga neman gafara Allah subhanahu Ta'ala? abu na biyu a tazkir wato tunatarwa tuna mutuwa ne ne sa mu dinga tunatar da junanmu a samu attawaso bil haqqi da kuma attawaso bis sabani shi yasa ko aboki ne akwai wanda bai kamata kai aboki da shi ba akwai abokin da in kuna tafiya da shi labari in ka zo cewa ai wani Allah sarki ai ashe ajali yayi an tashi kawai aka ji ba labari sai ce kai matsala ka kenan ba dama ana zaune sai ana fira lafiya lau sai ka zo ka bata juna wai labarin wani da ka kawo cewa ya mutu wai shi ne da ka bata juna. sannan za a samu attafakkur yin tunani mutum da ya dinga tintintini dangane da yadda rayuwa za ta zama sannan za a samu attaubatu wato yawan tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan za a samu azzikir yau tunanin mutuwa ne yake sa mutane ya zamanto suna yawaita ambatan Allah subhanahu wa Ta'ala sannan za a samu alkhawf jin tsoro sannan a samu alkhashiya halatto da Allah a duk lokacin da zaka yi abu kana wani abu sai ka tuna in kana tunanin mutuwa a wannan lokacin ka iya tuna cewa wala Allah wataƙila ina wannan abu ba mamaki mutuwa ta mamayo ta zo ta ɗauke ni yanzu cikin mutanen da aka zaɓa ɗin nan ai akwai wanda an zaɓe su ba a kai ga rantsarwa ba Allah ya ɗauki ransu an yi zaɓen sun cimma abin da suke nema a gurinsu na Allah ya ba su mukami sun samu cewa ai kai ne amma Allah bai kaddar cewa za a yi mai ba za a kai ga abin da ake a wannan wani zai gina gida kafin ya tare sai ga mutuwa ta lallabo ta dauke shi ta yi gaba da shi gidan sai dai wani ya zaune gidan wannan ya shi shafa ruwa sannan za a samu addu'a wato tuna mutuwa ne yake sa kullum ka ga mutum ya yawaita addu'a Allah ya sa kyakkyawan ƙarshe Allah ka sami kyakkyawan ƙarshe don ba farkon ba ƙarshen ba gyaran-gyaran ba ta yi mai sannan a samu arraja tuna mutuwa ne yake sa mutum ya dinga ƙaunar abin da ke gurin Allah na rahama sannan za a samu addara'atu wa tadarru kankan da kai zuwa ga Allah sannan a samu alwara wato ɗanɗani da kuma alyaƙi wannan yana daga cikin sunayen da Allah ya kira mutuwa da shi a Qur'ani yace mata al-yaqinu wa abudu rabbaka hatta ya'ti yakal yaqinu saboda ku arnin ya yadda da gaske ne akwai ta akwai ta idan al'umma ya zaman to ta daina tunanin mutuwa to za a samu wannan abu na farko shine tulul amal tsawon guri mutumin da idan ya kwanta yanzu da daddare ba shi da tabbas gari fa zai waye da shi ba tazawwad min ad-dunya fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr idan dare ka kwanta kana da tabbas gari zai waye amma sai kaga ya zauna yana ta lissafin 2014 a 2015 2019 2000 mutumin da fa bashi da tabbas gari zai waye da shi amma ya zauna yana lissafin shekara 20 masu zuwa shekara 30 shekara 50 to za a samu tsulul amal sannan idan mutane ba sa tunanin mutuwa za a samu al'irar bijire ma dokar Allah subhanahu ta’ala sannan za a samu al'amnu min al-makar amince ma kamun Allah akan azaba mutane su yi ta laifi kowa yana ganin ai babu wani abu da zai faru sannan za a samu at-tafrit wal ifra abinda Allah ya ce ayi mutane su ki abinda kuma ya ce a bari kaga an yawaita ana ta yi dewa sannan a samu al-gafara a sha'afa arafkana sannan a samu Allahu wal la'ibu. wato wasa da wargi ga wasanni nan sun cika duniya yanzu shi bature ya riga ya gyara garinsa ya yi lafiyayyen titina ya gina masana'antu ya yi komai na rayuwa ya alamu na zahirin min alhayatid duniya amma wa huma anil akhirati hum ghafilun shi bai sallar asuba bai azhar bai la'asar bai magariba bai zuwa majalisi yaransa ba sa zuwa islamiya dan haka kullun daga ya je gurin aikinsu ya dawo babu wani abu da zai ɗebe masa kewa in ba wasa ya tafi ba shi yasa sai suka kirkiro gurin wasanni da yawa yanzu wasanni Allah kaɗai ya san iyakarsu yanzu yawa sai kuma masu harkar wasannin su suka san iyakarsu su suke bibiyar ainihin wato wasannin su suka san adadin yawansu kai da ganin wasan ka san wani wasan kawai an kirkiro shi ne don a ɓata wanda ba shi da ajanda lokaci a rayuwa kaga an zo an zaba wasu farayen kwallaye kan teburi mutum ya zo da sanda yana haka yana wani kanna ido kamar zai harbi kafiri wai daga ya sa sandan yadda ki wannan idan ta watsi wannan ta da ki wannan wata ta ta shiga rami to da ta watsi wannan ta ta shiga rami mai faru ba fa abin da ya faru ba amma haka mutane ke bata ma kansu lokaci a yanzu Allah ya kiyaye ga kwallo da ta zama musiba yanzu a duniyar musulmi sai yadda hali Ka ga mutum musulmi a ce ya faɗi kashi kan wato farallan alola guda nawa ne ya lissafo su akwai wanda wallahi naga an sa dubu goma an ce idan ya faɗi farallan alola za a ba Wala wallahi dubu goma nan sai kallon ce dinga Ba ta ciwu ba amma da cewa aka yi ya faɗi suwa suka fi tsada a duniya in ya fara lissafi sai ka sha mamaki yan kwallo akwai tsinan newa ne akwai tsinan newa ne duk ba wanda bai sani ba a cikin su Allah ya kiyaye sannan za a samu ainihin wato alkibir girman kai rashin tuna mutuwa ne yake sa mutum ya dinga ɗaukar kansa wata tsiya kai waye ba kowa bane kai kamar yadda wani ya sa kaya ya fito yana takawa suka haɗu da wani ya ce masa ka ji tsoron Allah wannan tafiyar da kake Allah da annabi suna kin irin wannan tafiyar ya ce ka san ko ni waye kwa ya ce na sani mana kai mutum ne wanda asalinka Allah ya yi ka daga digon mani wulakantacci sannan yanzu da kake tafiya cikinka akwai kashi da fitsari sannan kuma za ka mutu aje abin da ƙasa a saka shi ne kai mana ba wata tsiya bane, ne sannan wal'uju da kuma girman kai wato da jiji da kai mutum ya nuna cewa shi wata tsiya ce rashin tuna mutuwa ne yake haifar da wannan cikin ainihin wato al'umman musulmi yan uwa Hassan albasari yana faɗan cewa bai taba ganin abin da yake yayi kama da gaskiya ne amma yayi kama da fiyal ba in ya faru kaga kaman ba gaskiya bane kamar mutuwa ba za ka gane haka ba sai mutumin da yake na kusa da kai ne yana da alaka da kai alaka ta kuddukul in ya mutu idan aka je aka binne shi sai kaga kaman ba anya kwana ɗaya ba zai tawo dawo ba ai na faɗa muku nan je na ci idan na shiga gida na kalli tafsirin dan uwa malam bello Allah ya ji kansa yadda ka san idan na tashi washe gari in je gida in same shi mu tattauna kwana daya kwana biyu sati daya shiru kana ganin kaman ko kaman wasa ne ba da gaske bane kuma wallahi da gaske ne da gaske ne Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya ce wa inna ma kawai abun sani fa tuwaffawna ujurakum za a cika muku ainihin wato sakamakon ku da haka inna ma din mun ce idan ma ta shiga cikin inna takan zamanto kafa makfufa anil amal sai ta hana ta ainihin wato aiki tuwaffawna kuma fi'ilun ne mudari'in mabnin lil majhul sannan marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun li'annahu min al af'al al khamsa wal wawu shine ainihin wato fi mahalli raf'in na'ibul fa'il da haka asalin fi'ilin tawaffa anan gurin wato ya ta'adda ila maf'ulin bihi ne amma saboda an gina shi akan jahala mabni lil majhul sai ya zamanto ujura shine maf'ulun bihi ainihin wato awwal din ko maf'ulun bihi sani maf'ulun bihi awwal din ma'azu naka wa huwa mudafun kun mudafun ilayhi yawmal qiyamati yawma din sai ya zamanto ainihin wato zarfu zamanin ne wa huwa ah, mudafun alqiyamatu mudafun ilayhi wa inna ma tuwaffawna ujurakum zan cika muku sakamakon ku ne za a cika muku sakamakon ku yawmal qiyamati ranar alkiyama kuma ayoyi da dama sun nuna cewa duk mutumin da ya mutu sai Allah madaukakin sarki ya tayar da shi dan haka Allah ya faɗi cewa id qataltum nafsan atun fiha wutun lokacin da kuka kisan kai mutanen annabi Musa wannan yace wana ne wannan yace wana ne Allah yace fa qul wallahu mukhrijum ma kuntum takrumun Allah sai ya fito da abin da kuka boye dan haka fa qul nadribuhu bi ba'diha Allah yace wanda ya mutu ku dake shi da wani abu na wannan saniyar da aka yanka da aka ɗauke shi aka dake shi da ita sai ya miƙe sai ce wane ne ya zo ya lallaɓo ya kashe ni don ya ci gado Allah ta'ala ya ce ka zalika yuhi Allahul mauta kamar yadda kuka ga wannan ya mutu a nan duniya Allah ya tayar da shi to haka duk kuma wanda ya mutu sai Allah madaukakin sarki ya tayar da shi wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun Allah yana nuna muku ayoyinsa don ku kasance masu hankali haka Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qala rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah ya ce awalan tu'min yace qala bala walakin liyatma'inna qalbi yace nayi imani amma ina so zan ƙara ainihin wato imani a suratul hajji da ya gama bayani dogo yadda ya halicci dan adam da yadda akai kaza da yadda akai kaza ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مدغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرهام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نقرضكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا سيأتي وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت da ya gama sai ya ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa annahu yuhyil mauta mai wannan bayanin shine abun bauta na gaskiya kuma lalle duk wanda ya mutu sai ya tayar da shi kuma lalle Allah madaukakin sarki yana da iko akan komai na haka yace wa annas sa'ata atiyatul la riba alqiyama sai ta zo ko kokonto babu wa anna Allah filkubu. fil qubur kuma duk wanda ke cikin kabari sai Allah madaukakin sarki ya tayar da shi na haka yace fanzur ila athar rahmatillahi kayfa yuhyi al-ardh ba'da mautiha ka kalli wato gurabu na rahamar Allah yadda Allah yake rayar da ƙasa bayan ƙasar ta riga ta mutu sai ce inna zalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in ainihin wato qadir da haka yace inna nahnu nuhyi wa numitu da haka mu muke rayawa mu kashe wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulli shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah ta'ala ya faɗi cewa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat innal ladhi ahya hala muhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir dan haka Allah ta'ala sai yace aya hasabul insanu inda dan adam yana tsammanin an yi turaka suda a kyale shi ya zo duniya yadda ya ga dama haka zai rayu Allah sai ya ce alam yakun nutfatan fatan maniyin yumna sun makana alaqatan fa khalaqa fa sawwa sai ya ce fa ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal unsa alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya mauta yanzu wanda ya wannan ashe ba shi da iko in ka mutu ya tayar da kai Allah ta'ala sai ya ce fa man zuziha wanda aka ainihin wato nisantar da shi anan nari daga ainihin wato wuta wannan faul din wasu suka ce atifa ce akan abin da ya gabata a baya wasu suka ce a'a fa'ul din nan isti'nafiya ce sabon zance ne da haka sai ya zamanto man wato ismu shartin ne للآقل تجزم فعلين مضارعين مبنين على السكون زهزها سيدا من تفعل ماد مبني للمجهول ونائبه كو يزم هو ko kuma ya zamanto anin nari shubuhu jumla fi mahallin raf'in na'ibul fa'il idan mun ɗauka cewa na'ibuhu huwa ne to ainihin wato anin nari sai ya zamanto aljar wal majrur muta'alliqun ne bi ainihin wato zuhuziha dan haka jumla fi'liya zuhuziha ita ce fi mahalli jazmin ainihin wato shar da aka wa hilal jannata aka shigar da shi aljanna sai ya zamanto atabni shi kuma fi'ilin dakala ya dakulu idan ya shiga cikin abin da yake ainihin wato mahasus ne sai ya ta'addanci zuwa ga maqulin bihi guda ɗaya. amma idan adkhala yudkhilu ne aka yi masa ƙari to yanzu dole sai ya samu bihi guda biyu amma nan gurin tunda an masa ƙari wato adkhala yudkhilu amma an gina shi akan mabni lil majhul sai aka share maf'ulin bihi guda daya sai aljannata sai zama to shine maf'ulin bihi guda daya tunda mabniin ainihin wato lil majhul ne a cikin wannan kalma ta zahazaha yuzahazihu zahazahatan wa zihzahan wanda fi'ili ne ruba'i a ƙa'ida ta ƙur'ani bai cika amfani da fi'ili ruba'i ba wanda ba su da yawa a ƙur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya amfani da su daga ciki akwai wannan gurin shi yasa sa wato mun ce daga zaha zaha ne yu zaha zihu zaha zahatin wa zihi zahan shine ainihin wato masdarin da aka ba su da yawa a cikin Alƙur'ani, don karanto su idan mutum ya san wasu wanda ban karanto ba sai ya cino mana sai mu ƙara akwai zaha zaha yu zaha zihu masdarin shine zaha zahatin wa zihi zahan ɗaya kenan sannan akwai zalzala yu zalzilu zalzalatan wa zilzalin Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'atikum masalul ladina khalaw min qablikum sai yace masatumul ba'sa'u wad-darra'u sai yace me wa zilzilu daga zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan ina fata an fahimta kamar yadda ya faɗi cewa hunalika tuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim azim idza zulzilatil ardu zilzalaha wanda wannan shine wato fi'ilin zahazaha da kuma fi'ilin ainihin wato zalzala sannan akwai kabkaba yukabkibu kabkabatan wa kibkaban Allah ya faɗi wannan cikin suratul shu'ara yace fakibukibu fakubukibu fiha hum wal gauna na haka masdarin kabkaba yukabkibu kabkabatan wa kibkaban sannan akwai me ainihin wato as'asa wal layli iza as'asa daga as'asa as'isu as'asatan wa is'asan sannan akwai ba'asara wa idal quburu bu'sirat afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur ba'asar yub'athu ba'asaratan sannan akwai damdama damdimu damdamatan wa dimdaman fa kazzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaha saboda tun akwai wani alarama saka tuno wani alqur'ani wanda muka manta mu faɗa ana fata an fahimta Da aka fa man zuhziha wanda aka nisantar da shi anin nari daga wuta Allah ka sa a nisantar da mu Allah madaukakin sarki ya sa mu shiga cikin bayan da ya faɗi cewa innal ladina sabaqat lahum minnal husna wanda kalmar mu ta yabo ta gabata akan su ulaika anha mubadu wa'annan an nisanta su daga wuta la yasma'una hasisaha ko motsin ta ma ba za su ji ba to Allah ka sa idan an je lahira ko motsin ta ba za mu ji ba dan haka Allah madaukakin sarki sai ya ce wa udkhil aljannata aka shigar da shi aljanna faqad fas wannan mutumin ya samu babban rabo mai yawa da haka faqad fas din fa waqi ani fi jawabi shart qad harfu taqi faza fi'lu madin ne wa fa'iluhu huwa da haka faza kuma ajwafi ne ainihin wato wawi daga faza ya fuzu fauzan ne na haka da Allah ya nan ya faɗi cewa faƙar faza ya rabota bai faɗa abinda da za a rabota da shi ba amma a wani gurin ya faɗa abin za a rabota da shi ya ce akwai na ƙarshe da na manta a cikin wa'incin fi'ilin akwai waswasa yi waswisu waswasatan waswasan ko allazi waswisu fi su durin nasi ko dan haka shi ne na ƙarshe a cikin ainihin wato af'al din ruba'i ɗin Allah ya ce ya yi ayyuhal na amanu taqullaha wa ƙulu ƙaulan? sadida yace ku ji tsoron Allah ku faɗi maganar da ta dace sai yace yuslih lakum a'malakum Allah sai ya gyara aikin ku wa yaghfir lakum zunubakum sannan sai ya yi sai ya gafarta muku zunubanku sai yace wa man yuti illaha war rasula wa man yuti illaha wa rasula sai yace faqad faza fauzan azima ya rabauta rabo mai girma Allah ta'ala ka sa muna daga ciki Allah ta'ala ya faɗi cewa a hadisin abdullahi dan amru bin al-as yace annabi ya ce man ahabba an yuzahzaha anin nari duk wanda yake so a nisantar da shi daga wuta sannan wa an yadkhul kula aljanna ya shiga aljanna annabi yace faltudrik maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir to yayi kokari ya samu mutuwa ta riske shi alhalin yayi imani da Allah da ranar lahira dan haka yace waliyati ila an-nas ma yuhibbu an yu'ta ilayhi yazo wa mutane irin abin da shi yake so a zo masa da ainihin wato shi da haka Allah ya faɗi wato zalikal fawzul azim zalikal fawzul kabir zalikal fawzul mubin a gurare har waje guda goma sha shida a cikin qur'ani wanda babu lokacin da zamu ainihin wato kawo innan ayoyi Allah ya ce wa mal hayatid dunya ba wani abu bane wannan rayuwar na duniya illa mata'ul gurur ba ce jin daɗi ne na ainihin wato rudu kawai da haka malamai suka ce idan an ce al-gurur shine ainihin wato rudu na duniya algarur kuma bilfataha fataha a ayi ma ainihin wato gainin din algarur ne ainihin wato ɗan kenan Allah ta'ala ya shirye da mu wannan yana buƙatar wasu ayin kamar yadda wani malami yake ta ataj'al dunya kal ta illatan yana ka sanya wannan duniyar shine abin da za a lallashe ka da shi sai an baka za a zauna lafiya in ba a baka ba ba kwanciyar hankali ba tashin ba zaman ba zaman lafiya ba waye da haka yace ata aba qalilan fi rika qillatan yanzu ka zaɓa abin da yake wato kadan ne ka dauki abu mai yawa ka bada kadan wanne ne mai kadan duniya wanne ne mai yawa lahira amma wani ya ɗauki lahirarsa ya bari ya karba duniya Allah ta'ala ya shigar da mu Allah ka samu wanye da wannan duniyar lafiya wannan duniyar muna roƙon Allah kada Allah ya sa mu batta mu fita daga cikin ta face sai da guzuri na imani da kuma aiki mai kyau dan wannan shine kadai cin ribar ta wanda Allah ya sa ya fahimci yadda duniya take amma wallahi ko me ka zama in baka batta da imani da aiki mai kyau ba ka riga kai hasara Allah madaukakin sarki ya tsare mu kuma ya tsare mana ainihin wato imanin mu shi yasa aka kawo mal hayatid dunya ma ga nafiya al hayatu mubtada ne huwa man dunya shine na'at dinta wanda in an ce duniya dan karamin kasantaccen abu wanda ba kowa bane shi yasa saboda ba kowa bace sai ka ga mutumin da yake cewa Allah ya tsugunna ya haihu sai a kawo kuɗi a tara mai Kamar su kashe shi amma ka ga mutum mai tauhidi ga sallah ga azumi ga zakka abinda zai ci ma yana masa wahala inna laha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah yakan ɗauki duniya ya bayar da ita ga wanda yake so da wanda ma baya so al'ita'ud dunyawi bayarwa na duniya ba dalili mane na cewa Allah ya fi kaunarka sama da kowa Allah ta'ala ya shirye da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh